الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da haɗuwa a wannan masallaci mai albarka masallacin bilal bin raba a nan birnin katsina a wannan rana wacce ita ce ranar 21 ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya daidai da ashirin da shi ga watan mayu na shekara ta dubu biyu da goma sha a wannan majalisi wanda shine majalisi na goma sha tara a wannan majalisi na tafsiri mai albarka idan ba a manta ba a satin da ya ajiya mun tsaya a daidai faɗin allah subhanahu wa ta'ala alamtar Allah subhanahu ta'ala ya bayani game da kissar annabi Ibrahim da kuma wani ja'irin sarki wanda malaman tafsiri suka ce sunan shi na maro da yadda ya jayayya da annabi Ibrahim akan shi ma Allah ne inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa annabi Ibrahim damar da zai samu hujjar da zai iya kada shi wanda kuma mun yi bayani cewa duk lokacin da mutum zai yi munadara to yana da tsananin amfani ya zama yana da hujjar da zai iya kayar da abokin muƙabalarsa ba koyaushe ba ne zai zamanto cewa dalilin da ka yarda da shi wanda za ku yi muƙabala da shi ya yadda da shi ta yi bai yadda da wannan dalilin ba sai ya zamanto an samu mushkila maimakon a samu nasara sai ya zamanto an ci nasara a kanka so duk lokacin da za ka yi mu'amala da wani in dai ba ka da hujjojin da za ka iya karya magana shi to abin da ya fi dacewa shine ka haƙura ka bar wani ya yi wannan Ka ga yanzu in banda annabi ibrahim allah ya ba shi dama ya tuno da fito da rana ta gabas inda shi na marufu in ya yadda shi Allah ne ya fito da ita ta yamma to da sai ya zamanto an samu matsala saboda wannan rayawa da kashewar a zahirin abin da na marufu ya yi wani zai iya jan hankalinsa ya ce ɗaya suke da Allah to amma da aka samu ta hujjar wacce za ta zamanto shi kanshi zai gamsu da rauninsa sai ya zamanto an samu nasara yau za mu tashi daga aukan lalimar ranar karyatin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام لبثته قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشذها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير الله سبحانه وتعالى ينا يوم كاو آيوي ولن دلاس نون قدرسا waɗanda za su nuna girmansa da kuma cewa Allah maɗaukakin sarki ya ɗaran masa'a kuma ba wani wanda yake daidai da shi kuma Allah subhanahu ta'ala da yawa yana kawo ayoyi waɗanda za su tabbatar da tashin alkiyama saboda haka Allah maɗaukakin sarki bayan ya kawo a annabi Ibrahim da namaru sai yake cewa aukan ladhi marra ala ko kuma kwatankwaci mana irin yadda wancan ya faru wanda yake nuna ƙudurar Allah da girmansa to kwatankwacin haka kwatankwacin wanda ya wuce akan wata alƙarya ya wuce ta wata alƙarya wa hiya khawiyatun ala urushiha ma'anar khawiyatun ala ma'ana alƙaryar gaba ɗaya ta zama kufai kamar ba wani abu da ya taɓa faruwa a kanta saboda haka sai shi wannan wanda ya wuce din sai yake cewa yi anna yuhyi hadhihi ba da mautiya to yanzu wannan yadda ta raga ta radiddige ta zama kufai ta yaya Allah zai iya raya ta bayan ta raga ta mace ta zama haka malamai sun yi saɓani wane ne wannan mutumin alkur'ani dai bai faɗe shi ba kawai ya faɗi abin mubham cewa akwai wani mutum wanda ya wuce alƙarya ya ganta ta zama kufai saboda haka sai ya zamanto yake tunanin shin allah zai iya dawo da ita ya raya ta yadda ya kamata akwai waɗanda suka ce sunan wannan mutumin sunansa uzair sunansa uzair akwai wanda suka ce khabir ne alaihi salam haka wasu malaman tafsirin suka faɗa ala kulli hal abin da yake kanmu kawai mu imani da shi shine akwai wata alƙarya da wani mutum ya wuce wanda bayan ya wuce sai ya mamaki ya da tardidi yake ganin cewa kamar ya za a ta dawo yadda ya kamata to shine dan Allah subhanahu wataala ya nuna masa ƙudurarsa sai fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atha sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kashe shi tsawon shekaru ɗari sun tsaro sannan Allah ya tada shi ƙala kam labista da aka tada shi sai aka ce kam labista wanda kwatankwaci ka ka zauna lokacin da aka kashe kaɗin nan yau man abu a yau. ya ce ai bai wuce yini ɗaya ba ko wani sashi na yini kamar yadda suka faɗa abin da ya sa ya zamanto ya yi kofantar hakan saboda allah ya kashe shi ne a farkon yini sai kuma allah ya tashe shi a ƙarshen yini saboda haka lokacin da aka tashe shi sai yake ganin cewa kamar ma a nafsin ranar ne kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a kan alƙiyama ko yas'alunaka anis sa'ati ayyana musa sai Allah ya ce fi ma anta min dhikra ko ila rabbika muntaha inna ma anta munziru man yakhsha ka annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha saboda haka haka al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala yake Allah madaukakin sarki ya ce masa fanzur ila ta'amika wa sharabika lam ka duba abincinka da abin shan kalam ya ta sanna da ga bai canza ba saboda ƙudurar Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya kashe shi shekara ɗari ɗin nan shi ne yake nuna masa yadda abubuwa suka kasance ce wangur ila imarika wani na ji ja'alaka ayatan linnas kalli yadda jakinka yake wani na ji ja'alaka ayatan linnas mana mun yi haka ne domin mu sanya ya zamanto mu sanya ka ka zama aya ga mutane ta yadda za su gane za a iya tashin alkiyama mana Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alkur'ani yana yawan bayanin ayoyi waɗanda za su tabbatar da tashin alkiyama a suratul hajj yana cewa ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al in fa inna khalaqnakum min turab ya ku mutane in dai kuna kokonto ne game da tashin alkiyama to ai fa inna khalaqnakum mu mun halice ku ne min turabi mun halice ku daga turbaya ta yaya aka halice mu daga turbaya annaba adam shi an halice shi daga turbaya ko summa min nutfati sannan kowa kuma Allah ya halice shi ne daga mani ko mani mahaifiyarsa da kuma mahaifin shi summa min alaqatin ko sannan kuma ya zamanto Allah subhanahu wataala ya sanya ka ka zama a abin nan gudan jini ko sun mamin mabukatin mukhallaqatin wa gairi mukhallaqa ina fatan mun gane Allah ya ce wa nuqirru fil arhami ma nasha ifla sun mali tablogu a shuddaku wa minkum yi tawaffa wa minkum yi yuraddu ila ardhil kaila ya alama ba da ilmin shay'a saboda haka Allah ya kai ya alama min da ilimin shay'a saboda haka Allah subhanahu wata'ala yana yawan buga misali da irin waɗannan domin ka gane kudirarsa domin ka gane mai iko ne akan kuma in dai yanzu dan adam za a halice shi daga mani wanda wannan mani mataccen abu ne Allah subhanahu wata'ala ne ya raya shi ya zo kana ɗan ƙarami ɗan jinjiri Allah subhanahu wata'ala ya taso da kai ya mayar da kai wani abu to ta ya za ka yi kokwantan tashin alkiyama furu na billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un ta yaya kuke kafircewa Allah subhanahu wataala ne alhali ku da matattu ne shine mani in ya tsaya a jikin rigar ka ka goge shi kenan ya bi iska amma kuma da shi aka halici dan adam sannan Allah subhanahu ta'ala ya zo ya raya sannan ya kashe ku sannan kuma ya raya awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wayan dan adam baya tunawa ne cewa mun halice shi ne daga mani wa baraba lana masalan wa nasiya khalqa yana buga mana misali kuma ya manta da halittarsa قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة kace musu ai wanda ya halicce wannan abin nan ɗin ya halicci wannan ƙashin tun da farko ai shine zai raya shi ina fatan mun gane saboda haka Allah yana yawan ba da labari game da ƙudurarsa domin me domin ka bauta masa kuma kaka kafirce masa a suratu fussilat qul a innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada dalika rabbul Alami. wa yanzu kuna cewa Allah ne wanda ya halarci duk girman kasar nan da kuke gani ya halicce ta aini amma duk da haka kuke sanya masa kishiya waje ala fiha rawasiya min ha? وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين kuma shine wanda ya zamanto cewa ya fitar da duk abubuwan da suke na albarkatun ƙasa su ma duka ya yi su a cikin kwana biyu sun mastawa ila sama'i wa hiya dukhanun fa qala laha walil ardi itiya tawan aw karama qalat ta'tina qa'in faqadahunna sab'a samawatin fi mai mana gaba ɗaya abin da kake iya gani a duniya na arziki da sama da ƙasa duka a kwana nawa aka yi shi a kwana shida to yanzu wanda ya waɗannan abubuwan duka a kwana shida ne zai zamanto wani abu ya bashi wahala shi yasa ya ce fa'in istakbaru in ba su imani ba to faƙul an zartukum sa'iƙatan mithla sa'iƙati adin wa thamud ka ce to ina dai muku wa'azi kar irin abin da ya samu adawa da samudawa ya same ku in ba ku yadda da girman wannan wanda nake kiran ku izuwa gare shi ba me ya same su izja'atuhum rusulu min bayni aidihim wa min khalfihim alla ta'budu illa Allah annabawa suka zo musu kafin su da bayan su suka ce ku bauta wa kowa sai Allah amma su kuma ya suka yi girman kai suka ce lausha Allahu la'anzara mala'ika inda Allah ya so ai da ya aiko mala'iku in Allah ya so da ba zai aiko mutane irin ku ba ba zai yi Allah ya aiko wanda yake irin mu ba ya akulu mimma na akulu minhu ko wa yashrabu mimma nashrab mana kamar yadda suke faɗa a cikin suratul a mu'minun na kawo shi ne da hikaya cewa suna ganin yana cin abin da suke ci kuma shi ma yana shan ruwa kamar yadda suke shan ruwa saboda haka Allah ya ce fa amma adun fastakbaru fil ardi bi ghairi wa qalu man ashaddu minna quwwa su adawa suka yi girman kai suka ce to wai ya za ma mu imani alhalin duk duniyar nan ba wanda ya fi mu karfi awalam yarau anna allaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa yanzu ba sa tuna Allah da ya halice su ya fi su karfi wa kanu bi ayatina hado saboda haka Allah sai ya aika musu iska fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisati a suratul haqa yace sakkaraha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fatara alqawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakrin khawiya fa hal tara lahum min baqiya diga gaba ɗaya suka hallaka Allah ya ce wa amma samudu fa hadainahum fastahabbu al'ama 'ala al-huda mun shiryar da su amma sai suka fifita makanta akan shirya saboda haka su ma Allah ya halaka da su ala kulli hal kamar yadda ibn qayyim yake cewa duk misalan da Allah yake faɗa a cikin alqur'ani to yana faɗan su ne domin ya tabbatar da yi masa bauta shi kadai da kuma imani da ranar sakamako saboda haka shi yasa yake yawan buga misali da yadda ƙasa take yanzu yadda za ka gani yanzu yadda muke zamanin farkon damunan nan duk ruwan da aka yi za a ga ƙasa ta shanye amma nan gaba in aka ci gaba da ruwa sai kaga ita ma ƙasar ta zamanto cewa ta sha ruwan sosai akwai abin da malaman usulul fiqi suke ce masa su dilala shine alistidilalu bi dalilin illa al-istidlalu bi dalilin illa maimakon a kawo al-hukm da kuma illa a zahiri sai a kawo dalilul dalilin ta kawai ba sai an kawo asalin illar ba amma yanzu misali Allah yake cewa wa min ayatihi annaka kashi arda khashi'atan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat sai ce me innal ladhi ahyaha lauhin mauta kaga dalilin illa kenan saboda haka yadda kake ganin ƙasa ta bushe ta zama wani abu daga baya kuma ana yin ruwa sai kaga ta zama mai ni'ima to shi sa ya ce maka wanda ya yi wannan Shi ne zai iya tashin matattu tunda ita ma ta bushe ta yi koma yanzu duk ga ta nan a bushe ana jin zafi amma nan da wata ɗaya idan ruwa ya yawa sai kaga har caɓa ma wata hanyar ma ko da mutaka ba za ka iya bi ba shi yasa yake cewa huwa alladhi da al-khalqa thumma yu'idu wa huwa ahwanu alai wa huwa ahwanu alai saboda haka mai sauki ne a kansa da haka ahwan anan kamar yadda suke cewa ba ma ismu tafdil ba ne ma'anarsa shine hayyinun alai saboda da tashin da kuma da duk abu ɗaya ne a wajen Allah saboda inna ma'amuru idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun saboda haka Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani yana yawan kawo misalai ba dan wani abu ba illa kawai saboda ne saboda ya tabbatar da girmansa da kuma matsayinsa wallahu alladhi arsala riyaha fatusiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyitin fa ahyayna bihi al-ardha ba da mautiha nan ma kiyasi Allah ya saboda haka Allah yake cewa shine yake aiko da iska in ya aiko da ita sai a samu ruwa sai a raya kasa sai ce me kadhalikan nishur kiyasi ne saboda kamar yadda muka yi haka to kadhalikan nishur shi ma haka ta yadda mutane mai sauki ne a wajenmu ba wani wahala a wajenmu ina fatan mun gane saboda haka wannan yana daga cikin ƙudurar Allah saboda haka misalai da Allah subhanahu wataala yake bugawa a cikin alkur'ani da kuma kissoshi da yake kawowa ba yana kawo su bane kawai dan a hira domin a ji daɗi a'a Allah subhanahu wataala yana kawo su ne domin ya zamanto su zama ibra domin ya zamanto ka fahimci abubuwan da suka faru faja'alnaha kalan lima ya dai wa ma ha wa mau'izatan lil muttaqi saboda haka domin ya zamanto ibra shi yasa yana daga cikin abubuwa na kuskure yanda da ake wa'azin turmi duk da yanzu ya rabu da yawa an ba kasuwanni kauye ba za a zo kawai a kawo maka labarai kawai dan ya gama ya sai da magani ko kuma ya zamanto an yanke wani bangare na dara Allah kuma ba dan haka yake fada ba yana fada ne domin ya zamanto a samu amfani Ku kullanna kusa ale ka min an ba in rusule. Ma mutum bittu bai yi kwaya Waje aka fi haɗin haƙƙo. Na. Ruci da tun ba zai Saboda haka Allah su bani wata ala yana kawo su ne domin wa'azi ga ruminai. Saboda haka shi ya sa a nan wurin ya ke cewa wanzu la'ilar Ibami ta shi zuwa. A wata ƙira'a kuma ta yi fannin shi zuwa. Saboda haka. abin da yake nufi shine mana ka dubi irin yadda ƙasusuwan jakin da kake da kawo yadda suke yadda muke raya su yadda suke haɗuwa muke raya su sun mana su halama sannan bayan haka sai mu samu sinama ma ta bayyana lahu lokacin da ya ga haka qala a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir sai ce tabbas na tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki mai iko ne akan komai saboda haka na samu imani na qala ibrahim wa id qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi al-mauta qala awalam tu'min قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن حكيم نعم الله سبحانه وتعالى يكي وإذ قال إبراهيم lokacin da annabi ibrahim إبراهيم يتي ربي أرني كيف تحيي الموتى Allah yana yawan kawo isoshin annabi Ibrahim saboda darajarsa saboda kuma Allah ya sanya shi abin koyi sannan kuma ya sha wahala saboda ya taso a inda ba musulmai har mahaifinsa ma ba musulmi ba ne saboda haka ya ci wahala Allah yana yawan kawo kissarsu da shi da annabi Musa ba wanda Allah yake yawan maimaita kissarsu fiye da shi da annabi Musa Allah yana cewa da annabi sallallahu alaihi wa sallam, inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa annabi ibrahim ya kasance umma me ma'ana umma na'am abun koyi ko abun koyi walam yakun minal mushriki shakiran li an'umi har zuwa inda Allah yake cewa thumma awhayna ilaika an ittabi millata ibrahima hanifa Allah yana yawan yaban shi a cikin alkur'ani wa idibtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fatammahu Allah ya jarabe shi da wasu kalmomi duka kuma ya cika su Allah yana yawan yaban shi yana kuma yawan faɗan irin falalar da ya yi musu da ya yi masa kamar yadda Allah ya faɗi lokacin da ya yi mafarki yana da ɗa guda ɗaya ɗansa kenan kuma bai ɗansa kenan guda ɗaya bai samu wani ba amma kuma ya yi mafarki yana yanka shi kawai ya je ya samu ɗan ya ce ya bune ya inni a rafil manami an ni azbawa ku fanzo ma za ta ya kai ɗana na yi mafarki ina yanka na ka yanzu mai abin yi yace ya bati fa almatu umar baba na kawai kai abin da aka umarce ka saboda su da mafarkin annabawa wahayi ne saboda haka ma aslama wa tallahu lil jabi sai da yazo zai yanka shi duk gaba ɗaya sun yi wuya to sannan Allah subhanahu wataala ya fanshe shi ko wafa dainahu bi zibhin azim inna hadha lahuwal bala'u Al-mubin. saboda haka Allah madaukakin sarki yana yawan kawo bayanin annabi ibrahim saboda irin yadda ya haƙuri irin yadda ya zama da kafirai da jajircewar da ya yi kuma duk annabawa daga zuriyarsa suke tunda tunda Allah subhanahu wataala ya halarci annabi ibrahim to gaba ɗaya annaba daga zuriyarsa suke ba wani annabi da ya fito wanda ba daga zuriya annabi ibrahim ba sai dai annabawan da suka zo kafin shi amma bayan shi ba wani annabi waj'alna fi dhurriyyati an-nubuwata wal kitab saboda haka haka Allah subhanahu wata'ala ya sa gaba ɗaya annabta ta fito daga tsatsan sani bayan annabi Ibrahim ya so saboda haka a nan gurin ma Allah yana ba mu labarin ɗaya daga cikin kissoshin da suka faru ne da annabi Ibrahim ya ce wa iz qala ibrahim rabbi arini kayfa tumil mauta annabi ibrahim ya ce da allah subhanahu wataala ka nuna min yadda kake raya matattu wannan duk Allah yana kawo mana ne shi ma domin mu ƙara imani da lahira saboda akwai wanda ba su imani da lahira ba akwai wanda kuma suna kokonta shi yasa Allah ya yake yawan kawo misalai da su tabbatar da ita saboda in baka imani da ita ba gaba daya duniya ka taru shi ka shiga halin haula kuma har a yanzu akwai wanda muke da su wanda ba su imani da lahira ba har musulmai ba su imani da ita ba ko ku yi mamakin irin waɗanda suke sata kuɗin gwamnati da waɗanda ake haɗa baki a kashe mutane da su Allah wasu ba su imani da ranar lahira ba wasu kuma suna cikin kokonto a kanta akwai wata da ta zo take yi wa wani malami da muke tare da shi tambaya wani mijinta ne mai kuɗin gaske ya ce mata Wala shi ya tambayi ya yi tambaya ya yi kwamfamin cewa duk maganar lahiran nan babu tabbas ba za a tashi lahira ba ba wani maganar tashin alkiyama kawai malamai suna yawan bayanin ta ne saboda ka'ashen take amma shi dai ya yi kwamfamin cewa ba wani magana tashin alkiyama duk wannan surutun da ake yawan yi ana wa'azuzzuka kawai dai ba a so mutane su miƙe kafa ne don kasi abin nan eh, kasi da yawa shi yasa kawai ake ta bayani amma ba wani magana ranar lahira su akwai su kuma da yawa waɗanda su suna ganin kawai daga wannan mutuwa an gama musulmi ne amma yana yin sallah amma bai yadda akwai wani abu kuma abin da zai baka mamaki shine wasu ayyukansu za ka gane cewa suna da kokonto a kan ranar lahira wa'illa yanzu a irin najeriya da mutane da yawa suke cikin yunwa cikin azaba kaga mutum ya sace miliyan 500 kullum ko ya sace biliyoyi ga wasu suna cikin wahala wani ya sace kuɗin 'yan gudun hijira wanda ga sunan cututtuka suna samun su suna mutuwa wani ya sace kuɗin makaman da za a kakkashe waɗanda suke kawo wa tsaro tasgaro dole kai kokwantuwa a shi dama kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala yasriqu sariqu hina yasriqu huwa mu'min saboda haka wasu imaninsu yana da rauni da yawa wasu musulman ne imaninsu yana da rauni saboda haka shi yasa Allah subhanahu wataala yana yawan kawo misalai akan tauhidinsa da kuma tabbatar da ranar lahira kusan duk a cikin alkur'ani ba abin da Allah ya fi maimaita kamar waɗannan abubuwan guda biyu yadda zai tabbatar da tauhidinsa yadda kuma zai tabbatar da ranar lahira ya ayyuhan nasu duriba matsalon fastami'ula ya ku mutane an buga wani misali ku saurara ku ji innal ta tad'una min dunillah lan yakhluqu dhubaban wala yajtama'u la wanda kuke bautawa wanda ba Allah ba in sun haɗu su duka ba su iya halitta kuda ba kai ba ma wannan ba daga cikin abin da yake nuna tsananin raunonsu shine wa in yaslubuhum dhubabu shay'an la yastanqizuhu min inda kuda zai ƙwace musu wani abu ya gudu ba su kwato ba da'ufa talib wal matlub Allah ya ce wa ma qadarullah ka qadari ba su gama sanin Allah ba ne sani wanda ya kamata ina fatan mun gane saboda haka a shi yasa Allah yake yawan bayani saboda me saboda wannan shine dalilin da ya sa ka gane girmansa ka kuma gane shi kadai ya cancanta a bauta masa saboda haka annabi ibrahim ya ce kai fatuhul mauta ya Allah ya kake raya matattu ne daɗin Allah wa Allah ya irka a matsayin badaɗi a cikin annabawa annabi ibrahim da wa. da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaza allahu ibrahima khalila me ma'anar alkhulla ko khalil me ma'anarsa na'am a'ala darajatul mahabba shine mafi ƙololuwa na so saboda haka shi yasa annabi ibrahim yake ɗaukar daraja ta biyu a cikin annabawa kaf bayan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka Allah suna magana da shi da sa awalam tu'min to Ibrahim baka imani bane qala bala yace ina ya Allah tabbas na yi imani walakin liyatma'inna qalbi walakin liyatma'inna qalbi abinda nake so kawai shine ya Allah ya zamanto na samu ƙarin nutsuwa a cikin zuciyata kamar yadda suke cewa akwai abin da ake kira ilmul yaqin akwai kuma ainul yaqin saboda haka lokacin da annabi ibrahim suka yi muƙabala suka yi munazara da namarus akan allah yana rayawa yana kuma kashewa shi ma namarus ya yi da'awar haka kaga wannan annabi ibrahim yana da ilmul yaƙin cewa namaruzu ba sa daidai da allah subhanahu wa ta'ala allah ya kuna maruzu ba ma haɗi na maruzu bawa ne ma daga cikin bayan Allah subhanahu ta'ala da haka shi sai Allah ya turo wani sauro yadda suka faɗa shine ya shiga cikin hancin sa ya zama ajalinsa to amma kuma shi annabi ibrahim yana so ya samu ainul yaqin mana ya ga abin furi falo ido bil ido saboda haka haka yake so ya ga abin ya san abin a ilmance amma kuma yana so ya gan ido da ido yanzu mu ba mu taɓa ganin aljanna ba me muke da shi akan aljanna ilmul yaqin ina fatan mun gane to amma kaga wanda ya je ga aljanna na sallallahu a mafarki ya ga aljanna har ya shige ta saboda kaga yana da ainul yaqin da haka isra'i da shi ya je ya shiga aljanna saboda haka shi ma annabi ibrahim a nan gurin bai da wani kokonto Ainu yaƙin yake so ya samu sai Allah ya ce to ba matsala za a jarraba maka yadda za ka gane yadda na ya matattu Allah ya ce fahuz arba'atan min fahuz arba'atan min at ka samu tsuntsaye guda hudu ka ɗauke su Allahu alam Allah bai faɗi sunan tsuntsayen ba saboda sanin su ba larura ba ne sanin su ba wani amfani da zai baka idan ka sani to amma wasu dai sun taɓa sun ta kokari wajen faɗan waɗannan tsuntsaye ne wasu suka ce akwai tantabara da zakara da su da hankaka saboda ba Allah bane ya faɗa shi yasa malaman tafsiri suka faɗa ra'ayoyinsu shi yasa waka kuma suka faɗi wasu tsuntsayen guda waɗanda ba wannan ba saboda hadisi bai faɗa ba aya ma bata faɗa ba saboda jahilcin su ba zai cutar ba kamar yadda sanin su ba zai kara maka wani amfani ba babban abu shine ka fahimci irin yadda Allah subhanahu wata'ala yake a yanta yake yake a raya matattu ka kuma fahimci irin yadda Allah subhanahu ta'ala yake yin abubuwa ba tare da wahala aka ce to idan ka ɗauka surhunna ilaika ka same su sai ka ɗaure su sannan ka yayi bayan ya ɗaure su sai ya yayyanka su ya yayyanka su ya yayyanka su ya yayyanka su sannan ya cakuɗa naman su bayan ya cakuɗa namansu sun maji al'ala kulli jabalin min kunna juz'a sannan sai ka ɗauki naman da yake ɗin nan sai ka ɗauka sai ka rarraba shi ka sa wani ɓangare akan wannan dutsen wani ɓangaren akan wancan dutsen wani ɓangaren akan wancan dutsen haka za ka yi saboda haka ya yayyanka su naman kuma a daddatse yake sannan kuma an cakuɗa shi in mun ce waɗancan guda hudun ne da wanne da wanne muka faɗa Masha Allah kun haddace duk da bai tabbata a hadisu ba sai da kuka haddace ala kulli hal bayan ya cakuɗa su ɗin ya yi zama da su haka shi nan, sai aka ce to ya riƙe kawunansu a hannunsa saboda haka ya riƙe kawunansu sai Allah ya ce sun thumma ud'uhunna ati na kasaya bayan ka gama haka ud'uhunna ati na kasaya ka kira su za ka dinga gani suna tahowa da sauyi mana yanzu misali in mun kaddara akwai hankaka a ciki sai ya kira sunan hankaka kawai naman hankaka na can dutsen sai ya taho sai naman hankaka na wancan dutsen sai ya taho naman hankaka na wancan dutsen sai ya taho haka haka haka haka sai su zo sai su haɗe da kan yadda suke cewa malaman tafsiri inda zai miƙa kan ɗawisu kuma naman da ya tattara na hankaka ne ba zai an shi kan ba saboda me saboda ƙudurar Allah subhanahu wa ta'ala ina fatan mun gane saboda haka kaga wanda ya yi wannan mai iko ne da ni ya tayar da matattu shi yasa da suke yawan cewa Allah yake yawan kawo magana kafirai a cikin alkur'ani a idza kunna izaman a idza kunna izaman wa ko wa turaban a wasu guraren a inna lamab'uthun ko a inna lafi khalqin jadid Allah ya kawo su da sigogi da yawa a surori da yawa suratul safar suratul ra'adi suratul waqi'a surori da yawa Allah ya ce fa inna ma hiya zajratun kawai tsawa ɗaya ce daga zarar mala'ika ya yi busa ɗaya shi kenan kowa zai tashi kawai busa ɗaya ce ba wai zama za a yi kowa a kera shi yadda kafinta yake yi ba su abin da ya ba su mamaki shi shine waɗanda waɗanda ba su imani da ranar lahira ba shi ne suna kwatantawa ne da duniya shi kuma Allah kalma ɗaya yake amfani da ita wace kalma ce kun kawai shi kenan Thank kawai kun shi kenan saboda haka shi ne abin da Allah yake nuna a nan su ma a nan kun ɗin aka yi aiki da ita saboda haka shi yasa Allah subhanahu ta'ala ya nuna wa shi annabi Ibrahim ɗin yadda ake raya matattun cikin sauƙi ba tare da wata wahala ba saboda kalmar kun ɗin ce kawai ke aiki saboda haka sun madu'uhun na ya na ƙasa kana kiransu za su zo maka suna gaggawa Allah ya ce wa'ala ka sani annallaha azizun haki Allah maɗaukakin sarki mabuwayi ne da hikima wato akwai gurare da yawa ta buwayar Allah za ka ba ka mamaki za ka gane kawai irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake mabuwayi da kuma yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya fi ƙarfin kowa yanzu kawai ka ɗau mutuwa mutuwa kawai yanzu malam mala'ikan mutuwa guda nawa ne ɗaya to kawai ka ƙaddara yadda allah ya hore masa yadda yake ɗaukar rayukan mutane shi shi kaɗai ne ƙulyata ya tawaffakun malakul mauti alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un mala'ikan mutuwan da Allah maɗaukakin sarki ya wakilta mu saboda haka shine wanda yake ɗaukar rawa amma kuma ƙarfinsa bai kai wannan aikin ba shi yasa a wani gurin Allah subhanahu wata'ala ya danganta mutuwar izuwa gare shi shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya danganta mutuwar izuwa gare shi saboda mala'ikan mutuwa ba zai iya zamanto cewa ya yi wannan aikin shi kaɗai ba shi yasa a cikin suratu azumar ko Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى Allah shi ne wanda yake ɗaukar rai idan lokacin ta yakan kuma ɗauki ran wanda ya mutu ma daga nan ya muna hira da wani likita ya ce mun su a iliminsu mutum baya mutuwa sai da sababi na ce mu kuma a iliminmu mutum yana iya mutuwa ko da ba sabari sai ya ce min kada likitoci su jika na ce mai to ai allah ya ba su ilimin da ba sani ba ima akwai ilimin da allah ya bani wanda ba sani ba na ce yanzu barin baka misali yanzu mutumin da yake bacci allah ya tafi da ran shi ka gaya min sababin da ya sa ya mutu sai shiru ya ce to na fara yadda da kai rabi amma mu dai a ilimin mutum baya mutuwa sai da sababi ala kulli hal kudurar Allah subhanahu wa ta'ala a iya mutuwa kawai ta isa ka gane aziz yasa yake yawan maimaita wannan sunan na aziz ya buwayi kowa wato duk iya ƙarfinka da kake da shi to Allah ya buwaye ka ko da iya sunan aziz kawai ta hanyar kashe mutane ne da Allah yake wanda ba wanda ya fi ƙarfinsa iya wannan kawai ya isa ka sarawa wa Allah yanzu ka ga fir'auna duk ɗagawar da ya yi da girman da ya nuna ana kuma al'ala ni ne ku babban kuna da alloli amma babban gaba ɗaya ni ne wana ta fir'aunu fi ƙaumi ya kira a cikin mutanensa ya ce alaisa li mulku misra wa hadhihi anharu tajri min tahti afala tubsiru yanzu wai duk mulkin misra ba na bane wa hadhihi anharu tajri min tahti kuma gashi su kansu wannan ƙorama a ƙarƙashi na suke tafiya afala tubsiru wai ba ku ganin abin da yake faruwa ne am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin wala yakadu yubi za ku dinga kwatanta ni da wannan wanda ko magana ma in yayi ba kasafi ake ganewa ba amma kaji abin da Allah subhanahu wata'ala yake cewa yace falamma asafunan taqamna minhum lokacin da suka fusata mu sai muka yi musu uba saboda haka shi yasa kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a suratul shu'ara lokacin da lokacin da Allah madaukakin sarki ya wa fir'auna a abin nan ya ba shi dama ya fito da mutanensa kaga duk sun tsorata su annabi mutanen annabi Musa fa arsala fir'aunu fil madaini hashirin amma kaga sai Allah yake cewa inna ha'ula'i da shirzimatun qalil ai su yan kaɗan ne na ɗauke fir'aunan ne ya faɗa ya ce inna haula la shirzimatun qalil amma kaga shi annabi Musa lokacin da su suka taho din kaga sai annabi Musa yake cewa inna ma'i rabbi sai hadi ina tare da ubangiji na kuma zai shirye da ga kaga annabi musa ya yadda da ƙarfin allah subhanahu wa ta'ala da yake da shi kaga yanzu misali mutanen bulo? irin shegantakar da suka yi da abubuwan da suka yi amma ku duba ku kalla kawai mala'ika ɗaya ka tura musu an ce mala'ika ɗaya ne ya hallakar da alƙarya mala'ikun ba ɗaya ba ne amma wanda ya hallakar da alƙarya kamar yadda wasu malaman tafsirin suka faɗa mutum ɗaya ne kawai da fuffukensa ya ɗauki alƙarya ya mata juyin waina fajalna aliyaha safilaha aka mayar da sama ya koma ƙasa shi shikenan saboda haka wannan yana daga cikin abin da yake nuna cewa duk mutumin da yake girman kai ya san hakikanin shi waye bane zai da Allah subhanahu wata'ala yadda yake aziz idan Allah subhanahu wata'ala ya rike maka fitsari kawai za a ƙara gane shi aziz ne iya wannan idan ya maka kawai za ka gane cewa ya fi ƙarfin kowa an ce wani dattijo an kai shi asibiti da aka je asibiti aka nemi ya biya udon kuɗi daloli masu yawa sai a gan shi yana ta kuka saboda haka sai ake mamaki me kake kuka ba kana da kuɗin ba sai ce wallahi shi ba kuɗin ba ne suke damun shi abin da yake damunsa shine ya jima yana fitsari allah bai taba ansa ko sisi a wajen shi ba Yawancin mu ma duk ba wanda yake ɗauka fitsari a matsayin ni'ima kawai in ka ji fitsari za ka je ka tsilla ka sa wandon ka tashi saboda haka ba wanda ma da ƙyar ka samu wanda ya taba gode wa Allah akan fitsari to shi wannan dattijan bai taɓa gane ni'imar fitsari ba sai randa za a masa operation a mafitsarar shi aka nemi ya kawo wasu kudade masu yawa ishe wala shi dalilin da ya sa yake kuka kenan shekarar sa wajen saba'in yana fitsari Allah bai taba an sako sisi a wajen shi ba saboda haka yanzu gashi an zo za a masa operation ana neman makudan kuɗi ala kulli hal wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu kula Allah ya ce hakim ma'anar sunan hakim shine wanda yake sanya abu daidai inda ya dace mana duk abin da Allah subhanahu wata'ala yi a duniya to Allah yana yin shi ne saboda hikima ko ka san wannan hikimar ko baka san wannan hikimar ba to Allah subhanahu wata'ala ya yi shi ne da hikima shi yasa malamai na musulunci da suka yi saɓani shin idan Allah zai yi abu komai yana yin shi da dalili ko kuma yakan iya yin abu babu dalili saboda haka akwai wanda suka tafi akan cewa Allah yana iya yin abu ba tare da dalili ba suka ce mai dalili suka ce a suratul anbiya yana cewa la yusalu amma yafalu wa hum yusalun to wanda ba a tambaye shi ya za a yi a ce yana yin abu da dalili duk abin da ya so ya ga dama yake yi suka ce kuma yanzu ai akwai abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya halatta wanda ba hikima a ciki idan kuka ce duk abin da Allah yake yi akwai dalili akwai sababi to akwai abubuwan da Allah yake wanda ba hikima yanzu me fa'ida halitta sheda menene amfanin halitta sheda yara da suke zazzabi suke masassara ba su da zunubi ba su da komai me fa'ida sa musu wannan zazzabin suka ce wannan yake nuna cewa Allah yana yin abubuwa babu hikima ibn qayyim a cikin littafinsa shifa'ul alil ya kawo dalilai sama da guda dubu waɗanda suke nuna cewa Allah idan zai yi abu yana yinsa da hikima na farko ita kanta duniya Allah bai halicce ta ba sai da dalili kuma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kaga wannan lamun din lamun ta'alil shi mana Allah ya faɗi dalilin da yasa ya halicci mutane annabta diga da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai dalilin da yasa aka yi ta wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sannan kuma a gurare da yawa idan Allah ya umarni da abu zai faɗi hikima wa ƙimis salata li dalilin yin sallah shine ambatan Allah zakka dalilin ta shine domin a tsarkake dukiya khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ina fatan mun gane annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya faɗa abu zai faɗi dalilin da yasa ya ce ayi abu inna ma ju'ina al-istizanu min ajili inna ma ju'ila listi'zanu da hadisin ya kwanta muku ku istighfari ko zai da inna ma ju'ila listi'zanu min ajli al-basar an sanya neman izini ne domin kar idan ka ya fada kan al'aura la tunkahul mar'atu ala ammatiha wala ala falatiha innakum in fa'altum dhalika qata'tum arhamakum ba a haɗa mace da da ba a haɗa mace da innata in kuka yi haka za ku lallata zumunci kaga an faɗi da ni to yanzu waccan maganar da waɗancan mutanen suka faɗa na cewa akwai abubuwan da Allah ya ba hikima yanzu mai fa'ida halittar shaidan me amfanin halittar shaidan tunda ya zama bala'i ko nura ya ce domin ya zamanto idan suka yi idan suka yi idan mutane suka yi sabon suka yi fari Allah ya gafarta musu ta yake nan ba fa'ida da halittarsa kaga idan da ba shi to ai ba sai sun yi zunubin ba balle su istighfari to amma dole sai da shaidan za a cika wuta ga kafirai da arna <laughs> a'a idan kuma mun koma kaddara ba dama Allah ya halice su za su zama kafirai in muka koma kaddara dama Allah ya halice su za su zama walau sha Allahu ma shiraku me amfanin halittar shaidan

shi ibn qayyim yana cewa daga cikin fa'idoji na halittar shaidan shine akwai ayyukan lada da yawa da ake yi saboda akwai shaidan wanda inda babu shi da ba a yi waɗannan ayyukan na lada ba yanzu idan zaka ka kwanta bacci ka karanta ayatul kursi za ka samu lada ko ba za samu ba za ka samu lada kaga saboda akwai shaidan ne ka, wa huwa kadhub kamar yadda ya zo a hadisi shedan ya bawa abu huraira asirin cewa in yana so ya samu kariya daga shi dinga karanta ayatul kursi wacce ita ce azam aya in mutum zai shiga ban daki allahumma inni a'udhu bika min al-khubusi wal ka kaga mutum zai zamanto cewa ya nemi tsari daga shida saboda haka akwai ayyukan lada da yawa da mutum zai yi saboda akwai shida wanda inda babu shida din da ba zai ba to me fa'idar yara da suke masassar? asali kuma idan mun kalli zahirin nasoshi ciwuwukan da mutum yake yi ana yin su ne saboda ne kafara wa ma asabakum musibatin fa bima kasabat aydikum to meye dalilin da ya sa yara ake sa musu zazzaɓi da masassara insha Allah ta'ala waye da alƙawari gobe zai kawo mana ko akwai wanda ya sani yanzu to insha Allah gobe wani zai kawo mana yau muna da babban bako malamin mu Sheikh Malam Harif ya kawo mana ziyara wannan majalisi na tafsiri mai albarka domin ya zamanto ya karfafe mu a matsayinmu na 'yan ƙananan ɗalibai muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya sakawa malam da alkhairi bisa wannan girmamawa da ya yi mana za mu ba shi dama ya ɗan sa mana albarka a cikin wannan majalisi Yeah, yeah, yeah. necessarily da kuma tausayin bayan Allah musamman wannan lokaci da ake ciki na wato talauci da yunwa wato fatara da kuma rashin kwanciyar hankali da wasu ɓangarori da yan komu da yawa yanzu zana cikin garin zaman garuruwan su da gagare su saboda yan ta'adda da fata mai iko duka har da biyar su ana kwantar musu hankali kuma ana taimaka musu da ya sauƙaƙa abu na uku ta ga wannan masallaci ina yi maku murna da Allah ya taimake ku aka turo muku da Jamil Yusuf Garewa a wannan masallaci ke tafsir ina fata ku iya da kuke iyawa wajen addu'a da aiki ga cewa bai sun da bai muku ba kusa zai sun da bai irin wata na dole amma dai ku dage ne ya ba ya kwallo kushi da yawa ya domin amfani da yawa ya zo mun shi da goma ƙarshe dama dai ga zan Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai na kawo hadisin ma ko a hadisan da larabci da bayanin su ba a wasu lantarki tawa yana cewa wanda ya yi watan ramadan saboda imani da neman lada wajen ana Allah ya ga ku da zuban shi duk da suwa gabata wani hadisi mana cewa duk wanda ya ɗauki watan ramadan don imani da neman lada duk zuban shi Allah ya gafarta mishi wa azumin na fila ɗaya kai da Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar da cewa Allah zai da aka daga wuta shi Tara saba'in asibita wanne ka yi ishirin da tara ko talatin kuma na ramadan wanda shi ba na fila wuce da ganin dama duk aiki ana wata wakila sai kiran sakamakon da zai yi amma azumi ya ce na shi da shi zai sakamako saboda irin amana da ke tsakanin bawa da shi na ya shiga wani da ke sha ruwa ya ce in wata kwakira in fito in ce asibi nake ba wanda ya gani ko ba wanda ya ganka amma saboda tsoron Allah na saboda amanar da ta yadda da ita akwai tsanin Allah duk wanda da ke sha sai shi ko yunwa ko sha'awa da haƙura ba za ka biya maka wannan buƙatar ba saboda wannan takawa da dama saboda sabon da Allah ya wajen ya kamata a yan uwa wannan lokutan da su wasa da su maza Allah sallallahu alaihi wa sallam kashi kashi da Allah ko buki ya gaba da alƙalai da bi don ma yayi awal da zai yi gaba in zai yi an gaba da shi amma wannan lokacin da Allah zai shimfi da shi yake dingine waje guda sai ibada to ina da mu da ba irin shi ba mu ya kamata mu dagewa da bamu da wani karance kar mu sake sannan ga mura cikin wani lokaci wani yanayi na halin da wannan kasa ta mu take ciki da duniya baki daya suka duniyar musulunci irin yadda fitintunu suka ishi umma. wanda ya kamata mu yi shi ne mu gyara alaƙa mu da Allah ni na san da shi. na san ba daidai na ban gyara kai ma koma kowa ya san inda kuskure shi ke gyara sannan mu kyautata ta kamu da ɗan uwanmu maimakon zalunta su ko cutar da su kuma guna musu ya zama amfanar da su muke yi sannan mu fuskantar da kai irin wannan taron ne addu'o'i na musamman da roƙon Allah wannan da take Allah ya kula mana su da wasu tarurruka masu da irin wannan tsanan kuma kowa a karantar shi shi kadai lokuta a da samun irin wannan halin na kana azumi wajen mutawaki cikin sujada shi ɗaya na uku na ƙarshen dare ka tashi kowa ya abin da yake iya na ibada ya wasu ne da shi rukun Allah wani da bijin rukun Allah ko da mun su Allah da taimake mu ya duk da mu da cikin wannan tunanin mutuƙar ɗarka yi wannan Allah madaukaki ya tabbatar da shi don yana amsa addu'ar mai addu'a idan ya roƙe shi shi bai kai kawai, inda matsala take kawai mu in mun cika sharuɗa to za mu samu wannan amsa amsawa Allah ta Allah kuma da ci gasu amin zan kawai ta masa wannan lokaci ina mana fatan Allah madaukaki sai ya mu shawo lafiya kuma

a kawo ƙarshen wannan matsaloli duk da haka kuma wannan ba yana nuna cewa su shugabanni ba ko su shantake a abinda duk ya kamata su yi a matsayin su na shugabanni masu jagoranta al'umma na kare musu rayuwarsu hankalinsu dukiyarsu mutuncinsu da rayuwarsu to dole ne wajibi ne sai sun yi abin da suke iyawa matuƙar suka sake ko ya haya ba sai abin da za su iya yi ba Allah ba zai musu ba Allah zai tambaye ku Allah ba ku ikon sauƙi dauyin da ya asa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك to Allah subhanahu wa ta'ala ya ya saka wa malam Haris da albarka mun gode sosai da wannan ziyara mai albarka da ya kawo mana allah kuma ya ba mu dacewa ya sanya mu cikin bayan allah na gari ina ga saboda yanayin lokaci yau ba za mu samu damar da za mu amsa tambayoyi ba ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا yan mara ya